This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar Laraba 14 ga watan Oktobar shekarar 2015. Sannan ina tare da Sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu fara da kanin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya da Rasha don tabbatar da lafiya a sararin samaniyar Siriya domin kaucewa hadari tsakanin kasashen biyu. a can gabas da kuma isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyi da suke janyo rikici da kuma ziga a birnin kudus fadar white house ta shugaban amurka ta ce da alamun iran ta keta dokokin majalisar ɗinkin duniya da ta yi gujin makami mai linzami To sai a jira a cikin cikakkun labaran. Shugaban hukumar ayyuka da gidaje na birnin tarayyar Abuja a Najeriya ya kwana a sansanin 'yan gudun hijira a Borno. shiga bayi din kusan ya gagare ni abincin inda ake dafawa din nan da safe da na gani na ce ka in na ci wannan abincin ai kila in yi har zuwa Shi kuma Rochas Okorocha ya yi wa 'yan majalisar Kano jawabi kan kwamitin gwamnonin Arewa akan matsalar Boko Haram. mun tattauna da shugaban majalisa da membobi na house na kano a kan magana haɗin kai kuma na na musu cewa ya kamata su membobi na apc a kasar nigeria gaba daya su samu haɗin kai to sannu a hankali ma za mu ji shirin demokuraɗiyya a yau amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren tsaron amurka ashton carter ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya cikin ɗan ƙaramin lokaci da rasha kan tabbatar da lafiyar jirage da matukansu a sararin samaniyar syria domin kauce haɗari tsakanin ƙasashen biyu ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya talata cewa a makon jiya jiragen yakin kasashen biyu sun zo kusa da juna inda kilomita 16 ne kacal suka raba tsakaninsu har matuka jiragen suna iya karanta lambobi da aka rubuta a jikin waɗannan jirage duk da cewa wato muna ci gaba da jayayya kan manufofi game da siriya akalla za mu iya cimma yarjejeniyar tabbatar da lafiyar matuka da jiragen su ji sakatare kata a wani taro da manema labarai a birnin boston jiya talata tilas rasha ta gudanar da ayyukan tasararin samaniyar siriya da kwarewa kuma ta mutunta sharuɗan kiyaye lafiya daga bisani kakakin ma'aikatar tsaron ta amurka peter cook ya ce jami'an ma'aikatar za su tattauna da takwarorinsu na rasha ta bidiyo a laraban nan tattauna da za ta fi mai da hankali kan sharuɗan kiyaye lafiya na matuƙa da jiragen sama na yaƙi da kayan aikinsu sakatare kata ya ce amurka ba za ta canza shirinta na ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar mayakan sa kai ta asis a syria duk da haka ya kira ga rasha ta yi watsi da shirinta wadda ba shi da karko wadda ya ce ba zai haifar da ɗa mai ido ba wadda kuma ba shi da tsinkaya A gabas ta tsakiya Isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyin da suke janyo rikici da zuga a birnin Kudus. Galibin hare-haren da aka kai a yankin sun auku ne a yankunan ranar Laraba da suke a birnin na Kudus. A cikin sanarwar da ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da safiyar Laraba nan ya ce za a soke takardun izinin zama na dindindin na mutanen da suka kasance 'yan ta'adda, kazalika waɗanda suka suka kai hare-hare za a kwace gidajensu birnin na kudus ya fuskanci yini mafi muni a ci gaba da hare-hare a jiya talata da falasinawa suke kaiwa cikin wannan watan an kashe akalla yahudawa uku sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai yi balaguro zuwa isra'ila da yankin falasɗinu da zummar tarfawa ruwan rikicin salama sakataren ya yi magana ne a maraicen talata agogon washington a sashen koyar da dabarun mulki na jami'ar harvard fadar white house shugaban amurka ta ce da alamun gwajin makami mai linzami da iran ta gudanar a ƙarshen mako ya saba dokokin majalisar ɗinkin duniya kakakin fadar white house josh honest ya ce akwai shaida mai karfi da ya nuna cewa hukumomin paris da ke tehran sun saba a ka'idojin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka shimfiɗa dangane da ƙasar na amfani da makamai masu linzami duk da haka kakin na fadar white house ya ce wannan keta dokokin majalisar ɗinkin duniya daban yake da yarjejeniyar da za ta shiga tarihi da manyan ƙasashen duniya suka kulla da iran a game da shirin nukiliyar ta a ranar lahadi ne iran ta yi bayanin cewa ta samu nasarar gwajin makami mai linzami da ta kera da kanta mai cin dogon zango wadda ta ce linzamin sa zai kai shi har inda aka auna shi a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin iran ta amince da kudirin da ya amince da yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya sha wato shida kan shirin nukiliyar ta a zaman da majalisar ta yi jiya talata kamfanin dillancin labarai na kasar irna ya ce wakilan majalisar din wakilan majalisar kasar su 161 suka amince da dokar 59 suka ki wasu goma sha kuma suka kaurace cewa jefa kuri'a a watan jiya ne majalisar dokokin amurka ta kammala nazarin yarjejeniyar inda 'yan democrat suka hana yunkuri da 'yan republican suka yi na kada kuri'ar nuna rashin amincewa da yarjejeniyar baki daya labarin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murar amurka a washington dc bayan da masu takarar neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugabancin amurka sun kara har sau biyu takwarorinsu a bangaren democrat sun tasu mahawarar ta farko saboda zaben shugaban kasar da za a yi a baɗi sun yi gwabzawar ne a birnin las vegas a daren jiya talata a zamanta na wacce ke kan gaba a kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a tsakanin magoya bayan jam'iyyar democrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a zahiri da baɗini ita ce a tsakiya domin a yadda aka jera su ita ce a tsakiyar sauran 'yan takarar guda hudu sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna hillary ita ce ke kan gaba da maki 40 daga cikin 100 sannan babban wanda yake kalubale ga takararta sanata bernie sanders shine yake da kuri'a kashi 25 daga cikin 100 madam clinton wacce ita ce ke kan gaba aka jefa wa tambaya mafi wahala cewa tana yawan canza ra'ayinta domin domin a zaɓe ta aka ba da misali da yarjejeniyar cinikayya ta baya-bayan nan da ake kira tpp a da ƙasashe goma sha biyu suka sa wa hannu inda suke a yankin pacific madan clinton ta yarda cewa lokacin da take sakataren harkokin wajen amurka ta goyi bayan shirin ta kara da cewa yanzu bayan shekaru uku ana shawarwari kan yarjejeniyar daidaiton bai cika mizani na auna shirin ba da aka tambayi su duka 'yan takarar biyar abinda suke gani shine mafi mahimmanci mahimmanci da ya fuskanci amurka 'yan takarar kowa ya ba da amsa daban-daban da na dan uwansa dan takara lincoln chafe shine wanda tsohon kuma gwamna na rhode island ya ambaci rikicin da ake yi a gabas ta tsakiya labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington Shugaban hukumar ayyuka da gidaje na birnin tarayyar Abuja ya kwana a sansanin 'yan gudun hijira ko mai ya kawo haka ga dalili daga Haruna Daudabiyu. biyu. shugaban hukumar kula da gidaje na babban birnin tarayya abuja professor mohammed alamin ya ce rayuwar 'yan gudun hijira da yanzu haka ke tsugunni a sansani daban-daban na cikin mawuyacin hali ganin yadda suke samun mafaka a irin waɗannan sansani shugaban hukumar ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar borno ya kuma kwana ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri ya ce ya ji ya gani irin yadda 'yan gudun hijiran ke gudanar da rayuwarsu a irin waɗannan sansani duk da cewa gwamnatin tarayya na ƙoƙari amma ce akwai buƙatar da tallafa waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu kansu cikin wannan hali sakamakon rigingimin boko haram da ya raba su da garuruwansu ya ce ya fahimci cewa akwai matsalolin wajen kwana da ruwan sha da kuma wajen zagawa wanda ta ana karancin waɗannan a irin waɗannan sansani wanda ya ce ya kuma kwana ne don ganewa idanunsa yadda abubuwan ke gudana to gaskiya rayuwar ba ka cewa komai sai dai kace wato allah dai kawo ya gaggauta kawo lokacin da za su koma saboda duk da kokarin da hukumar ah, ba da tallafi na gaggawa wato nema take yi da kuma sauran hukumomi hadda na kasashen waje amma za ka ga wato akwai matsaloli da dama kamar misali ni a tantin da na kwana kusan ni kaɗai ne a cikin wannan tanti din na kwana amma aka gaya mani cewa sauran wurare irin wannan tanti din wanda yake wato square mita ashirin kusan mutum goma ke kwana a ciki so za ka ga kenan wato kowane mutum ɗaya yana kwana a square mita biyu ne to abin kamar irin yadda ake kwanciya kenan a sel sel din ma ba ma wadatacce ba irin sel mai kunci irin na kasashe masu tasowa. Profesor Alamin ya ce ya dai kwana a wannan sansani amma ya ma kasa amfani da mazagayansu su ganin yadda halin da irin wannan mazagaya yake ciki. Shiga bayi din kusan ya gagare ni da kyar na iya shiga na lalle amma dai ban iya matsuguna ba. Abincin inda ake dafawa din nan da safe da na gani na ce ka in na ci wannan abincin ai kila in yi zuwa sai na ce a neman wani burodi eh, eh, in ci haka nan gaya. To da dai abubuwa dai da dama na samu an bani yar katifa da yake cikin yarda allah mun kawo musu gudunmuwa ta kayayyakin tallafi cikin su har da katifa ɗaya aka bani na kwana saboda zafi ya ishe ni ga sauro to ban iya ma bacin kirki ba sosai sai nake fita ina zaga da nake zaga sai na ga mutane da yawa suna kwana akan gado ba katifa kan karfen kawai kuma wasu gadajen ma a waje suke a cikin iska wanda koda da ruwa koda da me yanzu in kuka diba nan bayan mu gasan kuna gani gadaje ne ga gidan sauro na an dora akan gado karfen shi kuma haka suke kwanciya to da shige professor ka kwana a wannan wuri to kowane irin bukata kake gani ya kamata gwamnatin ta zo da shi don tallafa waɗannan mutane wato ita gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa kullum hankalin shi yana ga waɗannan bayan Allah yadda za a yi koma wuraren su da gaggawa kuma a cikin su iske ko kuma su samu gida. gidajen da za su iya zama zama mai kyau to amma kamar yadda kuka sani sai an gama da matsalar da ta koro sannan za su iya koma shi sanya gwamnati tare yanzu ta zage damtse ganin cewa ta fatattaki wannan bala'i da ya faɗo mana na boko haram profesan ya ce hukumarsa ta kuma fito da wani sabon tsari na soma gina wasu gidaje mai sauki wanda za a iya kammala ginin gida mai ɗakuna uku ko hudu a cikin kwana biyar zo musu da wata fasahar gini mai sauri kuma mai arha wanda kuma yake da kwari a cikin kwana hudu za a iya gina gida mai ɗaki uku kuma mutum uku kawai su haɗu su gina gida dinnan ah, ana ce mishi Ramd Earth Technology shine wannan technology fasahar da wajen shekara dubu biyu da suka wuce a ah, aka gina katafaren garun China to yanzu an gyara an ƙara bunƙasa wannan technology na daɓe an sa zamani a cikin shi wanda kuma shine muka koya ma wasu daga cikin su Professor Alamin Muhammad kenan shugaban hukumar lura da gidaje da ke birnin tarayya Abuja ke bayani bayan ziyarar da ya kawo jihar Borno ya kuma kwana a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri wanda ya bayyana mana irin halin da ya gano 'yan gudun hijiran ke ciki da kuma irin bukatun da ya kamata gwamnati ta shigo don ƙara tallafa waɗannan 'yan gudun hijira haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Owele Rochas Okorocha ya yi wa 'yan majalisar Kano jawabi kan kwamitin gwamnonin Arewa akan matsalar Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari yana da cikakken rahoton. mun tattauna da shugaban majalisa da membobi na house na kano a kan magana hadin kai kuma na bayan musu cewa ya kamata su membobi na apc a kasar najeriya gaba daya su samu hadin kai kuma su taimaka a kan maganan ayyuka na boko haram da sauransu da ke faruwa a can north east babun executive kadai ba ba magana president kadai ba ya kamata kowa mu hada hannu mu taimaka gwamnan jihar imo kenan rochas okorocha lokacin da ya ziyarci 'yan majalisar dokoki ta jihar kano tuni dai masana harkokin tsaro suka fara tsokaci dangane da matakin gwamnonin arewa kan kwamitin zakulo masu tallafa ayyukan mayakan tarzoma a yankin arewa maso gabacin najeriya kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya na cewa shi harkar tsaro a ganina na shine a sallamawa jami'an tsaro shine zai kawo mafita idan aka ce su gwamnonin arewa za su binciko waɗannan mutanen da suke tallafawa harkoki na 'yan ta'adda ko 'yan boko haram to ta za su gano kaga dole sai sun hada da jami'an tsaro to in haka ne ni a ganina na me zai hana maimakon a ce an yi wani kwamiti kusan jami'an tsaron mu mafiya yawan abubuwa sun sani ba zan ce komai da komai ba sun san suwaye 'yan ta'adda sun san suwaye 'yan siyasa wanda suke da hannu a ciki wanda in an ba su dama ina tabbacin za su zakulo su so na jin ba sai gwamnoni sun wahalar da kansu sun wahalar da su ko kuma kudaden al'umma ba shine gaskiya kawai shi kuwa barista audu bulama bukarti cewa yake kai duba na tsanaki ga dokokin najeriya za ka fahimci wannan al'amari ne da ya shafi tsaron ƙasa ga baki ɗaya wanda idan aka samu irin wannan to duk abin da za a yi to kamata ya zama a ƙarƙashin shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya shi ya sa kundin tsarin mulki ya sa duk wata hukuma mai bincike a kan abu da ya shafi tsaron ƙasa a ƙarƙashin shugaban ƙasa ta magana cewa a gano masu ɗaukan nauyin wannan eh, waɗannan ayyuka in ka duba anti-terrorism act wato dokar da aka yi a 2013 a nan najeriya wannan dokar ta yi bayani dalla-dalla a kan wane ne ake nufi da mai ɗaukan nauyin ƙungiyoyin ta'addanci me hukuncin shi ya za a kai shi kotu ya ya kamata kotu ta yi me kuma wato ƙarshen al'amarin shi idan an kama shi da laifi sannan in ka duba dokar da ta kafa efcc za ka fahimci cewa ita hukumar efcc ita ma an bata nauyin duk wani kuɗi ko kuma wani abu da ake zargin ana amfani da shi ne wajen ta'addanci ta kama ta bincike a kai kamata idan gwamnonin nan suna da wata shawara ko suna da wani bincike da suke ga ya kamata a yi to su rubuta takarda ko su je su samu shugaban kasa kafa da kafa su bashi shawara cewa ga abu kaza da muka gano ka kafa kwamiti ko kuma kasa hukumar da ta dace ta yi bincike a kai barista audu bula babukarti kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To sashin naku ne kuke tare da shi na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba wasu daga cikin sharuɗan da Majalisar Dattijai ta gindaya domin tantance ministoci. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa sani ba, Majalisar Dattijan Najeriya ta fara tantance wasu daga cikin jerin sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya mika mata domin a ba su mukamman ministoci idan majalisar ta yadda. To amma a makon jiya majalisar ta fitar da sharuɗa biyar da suka haɗa da neman a mika mata kofin tarihin rayuwar kowane eh, mutumin da aka zaɓa, shaidar an bayyana ƙadarori, takardar likita da za ta shaida ƙoshin lafiya, kuma tila sanatoci biyu daga jihar da minista zai wakilta su goyi bayan wadda shugaban ƙasa ya miƙa sunansa. To da farko dai ga Madina Dauda da yadda ta kaya a zaman majalisar ranar Talata. Jiya Talata ne majalisar dattawan Najeriya ta fara tantance ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin yin aiki da su. Kuma an tantance ministoci goma ne daga cikin ashirin da 21 na farko. Aikin tantance ministocin ya kwashi sama da sa'o'i bakwai kuma an yi tantancewar cikin kwanciyar hankali da annashuwa. sabanin yadda aka yi zaton za a rabu cikin hayaniya da tada jijiyar wuya ganin cewa an samu korafe-korafe a game da waɗansu ministocin sanata usman bayero na faɗa ya ba da hujja kowa zai iya faɗi duk abin da yake so a ƙasar nan constitution ta ba da mutum dama ya faɗi duk abin da yake so amma ita constitution da ta baka dama ka faɗi abin da kake so ita kuma ta ba mu haƙƙin mu tantance su saboda haka kai kana da daman ka yi magana da kake so mu kuma ta ba mu dama mu tantance su wani abu da ya ɗauki hankali shine yadda 'yan adawa suka rika yi wa ministocin tambayoyi masu tsanani na tambayi sanata marafa bashir wabba pdp taraba ko sun gamsu da amsoshin da aka basu? Eh, insha Allah wayansu tambayoyin suna daidai wayansu kuma akwai matsala domin akwai wayan da aka sama ba a so a yi musu ma tambaya wanda kuma ba daidai ba ya kamata kowa da kowa da ya zo nan ya kai minista in bai kai minista ba bai kamata ya zo nan domin tantancewa ba domin babban aiki na yin minista ganin cewa an gudanar da tantancewar cikin tsanaki sai na tambayi sanata ibrahim gobir batun sharuɗan da suka gindaya kafin wannan lokaci sai ya ce duk wanda zai shiga wani mukami na ƙasa babba dole sai ya je ya abu nan sai ya yi abu nan na code of conduct sai ya declare na asset nashi shugaban ƙasa ma ba ya ba ni ba ya ba akwai ba kwa tsoron a ce kuna bita da kulli ne saboda yanzu an sa shugaban majalisar dattawa a gaba a'a babu wani bita da kulli ciki kuma mun tabbatar da abin da ya ba ƙarya ciki gaskiya ne babu bita kulli kuma mun sha insha Allah wannan abin zai zo ya wuce Mun tambayi masanin kimiyyar siyasa daga Jamar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa yadda ya kalli sharuɗan nan. Idan aka kalli wannan kunshin, hmm. in ban da na biyu watakila maganar maganar wato bayyana kaddara hmm. ga hukumar kula da da'ar ma'aikata. Ita ce wacce tsarin mulki ya tanada. Sauran duka wato kirkirar jihar mai ake ya cancanta shi kenan sai wannan jiyan sirin rinjayi ɗari da bakwai. Wannan ya rusa tsarin demokaradiyya. Misali gwamnan jihar Rivers ya fito baya goyon bayan tsohon gwamnan mutumin da ya gada a Meci ya zama minista. Kuma eh. an san galibi sanatocin nan abinda gwamnoninsu suka ce su shi suke yi. Ya za a yi daidai jam'iyyar APC ba ta da sanatoci daga jihar Rivers. Biyu kuma PDP take da waɗannan. abin da isa ba na son na yi magana eh, maganar bambancin jam'iyya don kada su ce ai su a majalisa ba ta magana jam'iyya magana suke cewa su wasu dattijan ƙasa ne to shi yasa ko ma menene na fi son ne maganar abin da ike demokradiyyar da suke ƙa'idojin da suka shimfiɗa wa kansu da kansu ma'ana a cikin ka'idojin nan guda biyar wato wannan ɗayan na cewar sai sanatoci biyu sun goyi baya hmm. yana nuna cewar da za su sami wani wanda aka gabatar da sunansa ya cika dukkan sharaɗa da tsarin mulki ya faɗa da kuma wanda suka kirkira da kansu ya cika kaf amma sai wannan waɗannan mutum biyun daga jiharsa suka ce bai ba ko ya rusa dukkan waɗancan ban sani ba ko sun yi la'akari da haka sannan kuma ba su yi la'akari da yanayi na yaƙi da rashawa ba domin idan ka ce sai sanatoci biyu sun goyi bayan mutum daga jiharsa kamar kana cewa ya tafi ya nemo goyon bayansu to in ya tafi neman bayan su to kasa ce ta rashawa sannan yana nuna alamar za a ƙaƙaba musu su ministocin sabbin iyayen gida wato shine su ne sanatoci wato in dai har za a ce shi kenan su sanatoci biyu sun goyi bayan mutum to yana nufin kamar su ne yanzu suka yi shi ba ma shugaban kasar ba domin suna son su nuna da ba da ba don su ba da ba zai zama minista ba don haka wannan ciwon samun guda biyu na siyasar najeriya da kuɗi da ubangida to yanzu kamar tun da ba za su samu kuɗi ba a sarari dai a haka a tsarin ya nuna yanzu ba za su samu kuɗi ba daga hannun waɗanda za a naɗa ministoci to lallai suna son su kakaba musu iyayen gida don su kare su a gaba wannan inda sun yi la'akari da shi wataƙila da sun kaucewa saka wannan sharaɗin to haka kuma takardar shaidar ƙoshin lafiya ta asibiti wato duka in ka dunkule dai sai ka ga kamar suna kan yi tasiri ne a kan ministocin saboda wani dalili da su suka bar wa kansu sani. Dr. Sa'id kuma akwai batun cewa sai ministoci sun bayyana kadarorinsu. Akwai waɗanda suke kallon kaman cewa wannan ba huriminsu ba ne, saboda wannan bangare ne na ɓan harkar zattaswa. Abin da ya na ce ɗan dama-dama shi ma, saboda tsarin mulki ya tanadi kada wani ya fara aiki a matsayinsa na minista sai ya yi bayanin kaddarorinsa ga wannan hukuma. eto eh amma eh. shugaban kasa ne ya kamata shi ya bincika iga sun yin kafin ya rantsar da su kafin sai ta aiki mm. yawwa amma ba ba inda aka ce majalisa ta sa haka amma watakila sun suka dora kansu rage wa shugaban kasa aiki cewar to ku kokari ku ga kun cika wannan ka'idar domin wannan zartarwar da ake so su yi a mafi rinjayen fahimta shine su taya shi duba su ga sun cika ka'idojin da tsarin mulki ita da yan ƙasa ne su suna da takardar ilimi babu wata kotu da ta same su da laifi sun bayyana babu ma maganar bayyana kaddarar anan hmm. waɗannan abin nan ɗin kamar yadda tsarin mulki ya ce in dai sun cancanci su zama 'yan majalisa Mm. to wannan za su duba su ga sun cancanci ma 'yan majalisa suna fita daga wannan sun shiga wani hurumi wanda ba nasu ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Madina Dauda da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Julie Lazarus Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. So an gaida sahabu da tawagarsa yanzu kuma ga somin taɓin shirin hantsi. saboda duk mutumin da ba jam'iyya ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyya ba bai san haka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 da mu samu ci mu ci zabuka da masu zuwa korafi kenan daga APC jihar Adamawa game da sunan ministan da aka bayar suka ce ba su yarda ba kafin mu karkare shirin ga sahabo da takaitattun labarai ya sake dawowa. sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce yana fatan za a cimma yarjejeniya da rasha cikin nan karamin lokaci dangane da kokarin tabbatar da lafiya na jirage da matukansu a sararin samaniyar syria domin kaucewa haɗari tsakanin ƙasashen biyu a gabas tsakiyar kuma dai isra'ila ta baiwa rundunar 'yan sandan kasar izinin killace abin da ta kira cibiyoyi da suke janyo rikici da ziga a birnin kudus galibin hare-haren da ake kaiwa a yankin suna aukuwa ne a yankunan da laraba suke a birnin na kudus ita kuma fadar white house ta shugaban amurka ta ce da alamun gwajin makami mai linzami da idan ta yi a ƙarshen mako ya keta dokokin majalisar ɗinkin duniya an gaya wa dakarun iraki cewa lokaci yayi da za su yi kukan kura su kwaci garin ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar isis dakarun kasar sun yi wa helkwatar lardin ambar din zobe domin sun danna zuwa kan birnin yanzu saura kilomita goma sha biyar su shiga ramadi bayan da suka shafe lokaci mai tsawo suna fafata saboda tsananin zafi da azumin watan ramadana da kuma aikin haji da aka gama kakakin rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci da take fafata da 'yan bindigar kanal steve warren ya ga manema labarai haka jiya talata ta bidiyo kai tsaye daga birnin bagadaza wannan kiran da kuma dannawa da dakarun suke yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da rundunar taron dangin ta zafafa kai hare-hare da jiragen yaƙi a ciki da kewan ramadi cikin kwanaki goma da suka wuce a daidai lokacin ne kuma amurka ta ce ta kai hare-hare har sau hamsin da biyu a yankin sojojin iraki sun kewaye birnin ramadi sun kama duka kofofi hudu na shiga birnin kanar warren ya ce yanzu abin da ya rage shine su shiga sannan hankali cikin wurare da suke da cinkoson jama'a bayan da masu takarar neman jam'iyyar republican ta tsaida su takarar shugabancin amurka sun kara har sau biyu a takwarorinsu a bangaren democrat sun yi tasu muhawara ta farko saboda zaben shugaban kasa da za a yi baɗi sun gwabza ne a birnin las vegas a daren jiya talata To da takaitattun labaran muka kammala shirinmu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawa in Allah yarda tare da shi sahabu Imam Aliyu a madadinsa sai kuma jagoran shirin wada ita ce Julie Lethes Gresham sai injiniyan mu na yau Jimmy. Ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.